radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka. Kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau talata. Daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kissoshin rayuwa sannan shirin lafiya sai da kula sannan shirin muryoyin masu saurari sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar ma a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 21 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da talatin ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 58 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1965 malcolm x musulmi bakar fata a kasar amurka ya shahada sanadiyar harbi da bindiga da wasu waɗanda ba a san ko ba su kai masa an haifi malcolm x a shekara ta 1925 yana matashi ya karbi addinin musulunci sannan malcolm x ya shiga gwagwarmaya da fararen fata masu ra'ayin wari a kasar amurka malcolm x ya samu damar zuwa wasu kasashen musulmi inda hakan ya taimaka masa matuka wajen ƙara sanin wasu lamura masu muhimmanci dangane da addinin musulunci amma rana irin ta yau yana cikin wani jawabi a kasar amurka wasu mutane da ba a san ko su ne ba suka harbe shi da bindiga kuma a nan take ya yi shahada. masar kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1973 sojin zai kasar isra'ila suka kaba wani jirgin fasinja na kasar libya wanda ya bace hanyar sa ta zuwa birnin alkahira na kasar masar a lokacin da ya shiga yankin sina a lokacin da ya yahudawan isra'ila sun mamaye yankin na sina na kasar masar cikin fasinjoji 113 da suke cikin jirgin 108 suka rasa rayukansu sanadiyar kakabo jirgin kuma babu wani mataki da majalisar ɗinkin duniya da ɗauka akan wannan mataki na ladabtar da isra'ila da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 700 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1916 aka fara karan batta mai tsanani tsakanin sojin jamus da kuma faransa a yakin duniya da farko karan batta dai wanda aka kira shi da yakin fardon a yunkurin jamus wanda ta yi na mamaye kasar faransa a lokacin inda jamus ta fara kaddamar da mummunan farmaki a kan yankin na vadon wanda yake a matsayin mabuɗin shiga faransa wanda idan jamus ta yi nasarar murkushe dakarun faransa a wurin to a cikin sauki za ta iya mamaye kasar faransa domin sakamakon tsayin dakan da sojin faransa suka yi a lokacin a gaban sojin jamus bayan shuɗe watanni goma ana gwabza kazamin yaƙi a tsakanin sojin jamus na faransa da ƙarshe dai sojin jamus sun sha kashi a latilas kuma suka janye daga yankin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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ɗaura alhakin yakin Ukraine kan ƙasashen yamma. iran ta musanta inganta sinadarin uranium a sama da kashe 60 cikin 100 kamar da wasu rahotanni suka ambato bam ya kashe dakarun majalisar ɗinkin duniya guda uku da raunata wasu guda biyar a tsakiyar ƙasar mali to yanzu ga cikakkun labaran shugaba vladimir putin na rasha ya ɗora alhakin yakin ukraine akan ƙasashen yamma mr putin ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi kan halin da kasarsa ke ciki wanda kuma ke zuwa 'yan kwanaki kaɗan kafin cika shekara ɗaya da matakin soji na musamman da rashar ta ɗauka kan ukraine ya kira hatsun bakin kasashen yamma a tsawon shekaru da suka gabata a matsayin kamfe na ta'addanci da kuma kin jinin rasha shugaban ƙasar ta rasha ya kara da cewa za su yi amfani duk hanyoyin da suka dace don kawo ƙarshen abin da ya ce neman ganin bayan ƙasarsa. sa shugaba putin ya kuma sanar da shingine aiki da yarjejeniyar kwance marar makaman nukiliya ta new start saboda mugan halayen amurka da kuma kungiyar tsaro ta nato akan kasarsa a wani lokaci kuma yau ake sa ran shugaban amurka joe biden zai yi wani jawabi tun daga kasar poland akan abin da suke kira fafatawa tsakanin demokradiyya da mulkin kama karya zai ji da darwar da amurka ke takawa wajen karfafawa kasashen yammaci su marawa ukraine baya a jiya litinin mr biden ya kai ziyara ta bazata kyiv domin karfafa gwiwa da tabbatar da goyon baya da zai ci gaba da baiwa ukraine har ta kai ga samun nasara in ci shi iran ta bakin shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar ta musanta rahoton cewa tana inganta sanadarin uranium a sama da kashi 60 cikin 100 kakakin hukumar ne behruz kamalfandi ya bayyana hakan inda ya ce ya zuwa yanzu ba mu ci gaba da inganta sinadarin uranium a sama da kashi 60 cikin 100 ba wannan dai na a matsayin mai da martani ne kan rahoton da kamfanin lancin labarai na bloomberg ya fitar a daren jiya yana mai cewa masu binciken iaea e sun gano sinadarin uranium kashi 84 cikin 100 a iran a makon jiya dangane da hakan kakakin hukumar kula da makamashin nukiliyar ta kasar iran ya bayyana cewa abin takaici ne yadda har yanzu ana amfani da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a matsayin wani makamin siyasa na matsin lamba ga jamhuriyar musulunci ta iran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin ya yi allah waddai da matsugunan da isra'ila ke yi a yankunan falastinawa wanda shine furucin majalisar ɗinkin duniya kan isra'ila a karan farko cikin shekaru shida kwamitin ya ce ci gaba da ayyukan da isra'ila ke yi na kawo cikas ga yiwuwar samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu majalisar ta yi kakkasar suka ga dukkan matakan bai daya da ke kawo cikas ga zaman lafiya waɗanda suka hada da gine-gine da faɗaɗa matsugunan isra'ila da kwace filayen falastinawa da kuma halatta matsugunai da rusa gidajen falastinawa da kuma korar fararen hula na falastinawa kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya kuma nuna matukar damuwa game da sanarwar da isra'ila ta yi a ranar 12 ga watan fabrairu na halitta matsugunai tara da gina sabbin gidaje a matsugunan sai dai ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi allah wadai da abin da ya danganta da kin amincewa da 'yancin yahudawa na zama a kasar su mai tarihi tare da yin buris da harin falastinawa a birnin kudus inda aka kashe 'yan isra'ila goma a cikin 'yan makonnin nan ya kara cewa bai kamata amurka ta amince da wannan kudirin ba hadaddiyar duwar larabawa da ce ta gabatar da daftarin kudirin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a makon jiya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar da mutuwar sojinta guda uku a yayin da ayaransu na motoci ya taka wani abun fashewa a tsakiyar ƙasar mali ko baya ga waɗanda suka mutum da akwai wasu biyar da suka jikata kamar yadda rundunar ta munisma ta wallafa a shafin ta na twitter tsakiyar mali dai ya zama wata tunga ta mayaka waɗanda ke ɗana ababen fashewa kan hanyoyi da ke sanadin rayukan fararen hula har ma da sojoji mafi yawancinsu gungun ƙungiyoyi ne da ke kai hare-hare kan ƙadarorin gwamnati da kuma ƙin jinin kasancewar ƙasashen waje babbar jam'iyyar adawa ta apc a saliyo ta da samuwar kamara a matsayin dan takaranta a zaben shugabancin kasar da ke tafe a ƙarshen taron kwanaki uku da jam'iyyar ta gudanar ta tsayar da tsohon ministan kuɗi na ƙasar domin tsayawa takarar zaben shugabancin ƙasar a zaben watan yuni mai zuwa mr kamara shine dan takarar da ya sha kayi a zaben shugabancin kasar na 2018 a watan disamban shekarar 2021 an gurfanar da samuwar kamara a gaban kuliya bisa laifin yin almubazaranci da fiye da dala miliyan biyu da dugu na dukiyar al'umma kan gyaran karamin ofishin jakadancin kasar a birnin new york a lokacin da yake ministan harkokin waje a shekarar 2018 samuwar kamara ya sha kai a zagaye na biyu na zaben da ya fafata da shugaba mai ci julius mada biyu inda kuma ya kalubalanci nasarar a gaban kotun kolin kasar kafin daga bisani kotun ta yi watsi da korafin nasa a ranar 24 ga watan yuni mai zuwa ne za a fafata tsakanin 'yan hamayyan guda biyu a zaben shugabancin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to madalla yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu da alaƙa da nahiyar ta Afirka. To a yau shirin namu zai nazari ne akan cikar shekaru 62 kenan. daga lokacin da ƙasar faransa ta yi gwaje-gwajen makaman nukiliya a ƙasar algeria za mu yi nazari akan hatsarin da ya kasance tattare da abin da ya faru da kuma tasirinsa har yanzu a fagage da dama da fatan za kusanci tare da mu domin jin yadda bangare na farko na wannan shirin zai gudana. to shekaru sittin sun shuɗe kuma sun haura daga lokacin da ƙasar faransa ta yi gwajin makaman nukiliya a cikin sahara ƙasa algeria wacce a wancan lokacin ta kewa mulkin mallaka a ranar 13 ga watan fabrairu na shekara ta 1960 ne shugaban ƙasar faransa charles de gaulle ya aiki wa da ministan tsaron safiyar misamir saƙo da a ciki yake tashi muna cewa faransa ta zama ƙasa ta hudu a duniya a jerin ƙasashen da suka mallaki fasahar nukiliya a rana irin wannan da muka ambata ɗin faransan ta yi bikin farko na gwajin makamin nukiliya a cikin sahara ƙasa algeria dama dai tun a shekara ta 1935 ne kasar ta faransa ta fara gina cibiyoyin nazari da bincike akan fasahar nukiliya sai dai lokacin da yakin duniya ya shiga wato kasar jamus da ta mamaye wani bangare na faransa ta rusa wa faransa wannan shirin nata da tanadin da ta yi to da aka shiga cikin shekara ta 1954 faransa ta tabbatar da kanta a matsayin wacce ta mallaki wannan fasahar ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1945 kasar ta faransa ta wani gwaji na makamin nukiliya wanda kuma shi kanshi shugaban kasar ta faransa charles de gaulle ya je wurin gwajin an yi haka ne watanni biyu kacal bayan da amurka ta jefa makamin nukiliya a kan garuruwan nagasaki da hiroshima na kasar japan kuma karfin da makaman na ƙasar faransa suke da shi ya rubanya wanda amurka ta jefa a kan hiroshima har sa hudu bom ɗin da amurka ta jefa ya zama alamun kawo ƙarshen yakin duniya na biyu wato daga shi ne aka fara rufe shafin duniya wato yakin duniya na biyu yayin da bom ɗin da faransa ta fasa wato makamashin nukiliyar da ta gwada ya yi yana sanar da cewa ne ta shiga cikin jerin kasashe masu fasahan makaman nukiliya bayan amurka tarayyar soviet da ko birtaniya da faransa ta fara neman wuraren da suka dace a wajenta domin ta yi gwajin nata bisa umarnin firaminista pierre mendes a shekara ta 1957 wurin da aka fara zaɓa shine tsibirin faransa da suke cikin tekun pacific da kuma atlantic tsibirin barbon da yake a cikin tekun india a gabashin nahiyar afirka a kusa da ƙasar madagascar yana cikin wuraren farko da faransa ta zaɓa sai dai an fuskanci matsaloli na jigilar kayan aiki da za a kai can saboda nisan da ke tsakaninsa daga faransa domin sai an yi ratsa ta cikin wasu kasashe kafin a isa a cikin watan janairu na shekara ta 1957 ne jirgin sama da yake dauke da shugaba da gwal na faransa ya sauka a algeria a kokarin neman wurin da za su yi gwajin makaman nukiliyar da kanshi ya ji wuraren da aka zaba. domin yin gwajin wanda ya shafi faɗin murabba'in kilomita 800 a cikin sahara sai dai tazarar ta ke tsakanin wannan sahara da wurin da ita faransan ta zaɓa za ta yi gwaji a cikinta da kuma garin raƙan bai wuce kilomita 40 ba a cikin wannan yankin ne faransa ta kafa cibiyoyinta na bayan fage da za su rika taimaka wa cibiyar ta kafa a tsakiyar sahara saboda fasa kwayar zarra din a ranar 13 ga watan fabrairu na shekara ta 1960 makamin nukiliyar faransa na farko ya fashe a cikin wannan sahara ta kasar algeria karfin sanadarin plutonium da aka tarwatsa ya kai karfin kilotan 60 zuwa 70 wannan ne gwajin farko na makaman nuke da faransa ta yi a cikin sahara algeria daga nan ta ci gaba tana mai maimaitawa daga nan ta ci gaba tana mai maimaitawa har sau hudu a cikin shekara ɗaya rak da shekara ta zo ƙarshe ta kuma zaga wato a cikin nuwamba na shekara ta 1961 faransa ta wani gwajin nukiliyar a ƙarƙashin ƙasa sai kuma wasu makaman sha biyu suka fashe su kuma a tsakanin duwatsu a wannan shekarar ta 1961 ne da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar evian wacce ta baiwa algeria 'yanci sai dai kuma hakan bai kawo ƙarshen gwaje-gwajen makaman nukiliya da faransa take a cikin algeria din ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta bai wa algeria yanci an shigar da wata ayar doka take cewa faransa tana da haƙƙin ci gaba da gudanar da waɗannan gwaje-gwajen nata har na tsawon shekaru ashirin a gaba faransa ta yi gwajin makaman nukiliya daga shekara ta 1960 zuwa ta 1966 har sau 57 a cikin ƙasar algeria to bayan nan faransa ta janye kayan gwaje-gwajenta na makaman nukiliya daga algeria sai ta koma tsibirin babon domin ta bude zango na biyu na gwaje-gwajen nata faransa ta cewa gwaje-gwajen da take yi ba su da tasiri a cikin muhalli ko fitar da wasu tartsatsi na nukiliya a cikin sahara sai dai kuma aikace an tabbatar da akasin hakan da faransa ta riya cewa a lokacin da ta yi gwajin babu mutane a cikin yankin sai dai kuma an tabbatar da cewa da akwai mutane da sun kai dubu shida da suke zaune a rakan don haka wasu sun mutu sanadiyar wancan gwaje-gwajen yayin da wasu kuma cutuka ne na daji da matsalar lumfashi suka kama su ra'aka waye gari ana gadon waɗannan cutuka tsakanin mazauna wannan yanki ta da yaran da aka harka haifa suka kazuwa da tawayar halitta a yayin ɗaya daga cikin gwaje-gwajen na faransa dai an yi zanga-zangar nuna ƙin amincewa da ita tare da yin kira da a daina ma an yi wannan zanga-zangar a cikin faransa kanta afirka da kuma jamus a turai daga baya ta kanta faransan ta yi furci da cewa yayin gwajin da ta yi a doron ƙasa wanda sanadarin plutonium ya fashe da ya kai nauyin kiloton 70 tantsatsun sanadarinsa sun watsu a garin na rakak sannan kuma ga jimarai sun tashi waɗanda suka isa wurare masu nisa daga cikin wuraren da wannan tatsatsin ya isa da akwai senegal cote d'ivoire burkina faso da sudan a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron faransa ta fitar daga baya ta ambaci cewa gurbatacce iska ta isa har kudancin spain ta kuma isa cikin birnin algiers na algeria kwanaki takwas daga yin gwajin sai dai wato gwaji mafi hatsari na nukiliya da faransa ta yi shi na ranar biyu ga watan mayu a shekara ta 1962 an shirya cewa za a yi shi ne a ƙarƙashin ƙasa kuma an doɗe duk ramukan da ya kamata a doɗe don haka sai zamana aka tsammaci cewa babu wani tartsatsi da zai iya fitowa waje sai dai abin da ya faru ƙarfin fashewar plutonium ya fasa dutse da samar da wata kafa da gurɓatacce iska ta rika fitowa sararin samaniya nan take aka kwashe ma'aikatan da suke wajen su kuma jami'an ƙasar faransa 'yan siyasa da suka zo wajen domin kallon cigaban da su take samu a guje suka bar wajen da ƙarshe dai aka yi musu magani ta hanyar tsarkake su daga gurɓatacciyar iskar nukiliya ta ba su allurai da magunguna da su karkasha wani gwajin na nukiliya wanda faransan ta baiwa sunan hunturun nukiliya ta tsatsinsa ya tsallaka kan iyaka har shiga cikin kasar libya a cikin kasar algeria kuwa dubban 'yan kasar ne suka cutu daga gwaje-gwajen da kasar ta faransa ta rika yi a cikin su an fitar da alkaluma da suke nuni da cewa kusan mutane dubu talatin ne suka illata saboda wannan gwajin sun kuwa kunshi sojoji da farin hula har ma da faransa waɗanda ba a ba su kayan kariya ba ɗakin ajiye kayan tarihi na nukiliyar faransa yana kunshe da bayanai da suke cewa tabarau ɗin da ake bai waɗanda suke karata wuraren da ake irin wannan gwajin ya yi karanci a wannan lokacin inda tsakanin gungun mutane 40 mutum ɗaya ne kawai ya samu irin wannan tabarau ɗin daga baya an rika shigar da mutane cikin wata na'ura ta wanke gurɓatacce iska da tsatsatsin nukiliya daga jikinsu sai dai kuma da aka nausa aka kai lokacin da aka yaye kallabin bayanai faransan ta ce wannan na'ura ta rika shigar da mutane fa ba wai don ta tsarkake su daga tartsatsin nukiliya ko gurɓatacciyar iskarsa sama ce na'ura ce wacce aikinta shine ta gano yawan tartsatsin da ya shiga jikin mutane da kuma yadda gurɓata su ba don a yi musu magani ba illa iyaka ne saboda a yi nazari ne da bincike amma da su kamar wato yadda ake amfani da ɓeraye domin yin bincike kuma har sojojinta daga cikin waɗannan mutanen faransa tana son gano tasirin gurɓatuwa da tartsatsin nukiliya ne ke a jikin ɗan bil'adama don haka ta yi amfani da sojojinta su 195 da suka gurɓata da kuma wasu mutanen algeria hamsin fursunoni ne a gidan kurkukun sidi bal abbas to masu sauraro za mu dasa aya a nan ba dan shirin ya zo karshe ba za mu dora daga inda muka dasa fitowa ta gaba da yardar ubangiji kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma daga wasu littattafai wanda suka hada da da rastan na atlas shahid mutahari da kuma littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin to madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce ta ashabul fil ko kuma ma'abuta giwaye kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma wannan kisar ta zo a cikin alkur'ani mai girma a matsayin tunatarwa ga manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma sauran musulmi dangane da rundunar abraha sarkin kasar yemen karkashin daular habasha ta lokacin wannan kisar tana kunshe da al'amura masu yawa a cikinta don laraba ba za su taba manta da wannan al'amari ba saboda yadda allah ta'ala ya ɗaukaka ɗakin kaba da ke birnin makka mai ɗaukaka takaitaccen tarihin ashabul fil shine sarki abraha wanda ya kasance kirista kuma yake matsayin gwamna na kasar yemen a lokacin ya gina wani ɗakin bauta a birnin sana'a babban birnin ƙasar ta yemen da nufin ya hana mutanen ƙasarsa larabawa zuwa birnin makka don ayyukan ibada a ɗakin kaba wanda annabi ibrahim a.s. da ɗansa annabi ismail suka gina da umarnin allah bayan ya kammala ginin ɗakin ya kuma ƙawata shi sai wata rana wasu larabawa daga yankin hijaz suka yi zango a kusa da ɗakin a ƙasar yemen inda suka kwana kusa da ɗakin da dare suka kunna wuta don ɗumama jikinsu amma da safe sai suka ci gaba da tafiyarsu ba tare da sun kashe wutan da suka kunna ba da abin ya zo da tsautsayi sai gobara ta tashi ta kuma kona ɗakin bautar wanda abraha ya gina ta kone shi kurmus ko kuma a wani kaulin ana cewa sun shiga cikin ɗakin kuma suka lalata shi da najasa sai suka wuce suka bar garin da labari ya isa sarki abraha sai ta da rundunar yaƙi da nufin rosa a ɗakin kaba don hana mutanensa zuwa makka da kuma wato ɗaukar fansan abin da larabawa suka yi wa ɗakinsa a cikin rundunarsa abraha ya fito da giwaye masu yawa don aiwatar da wannan aikin a lokacin da rundunarsa ta isa birnin makka mutanen garin ba sa da wani abin da za su iya yi in banda tserewa da rayukansu inda suka hau duwatsun makka a lokacin da rundunar abraha ta iso kusa da ɗakin ka'aba mutanensa sun kama dabbobin mutanen makka daga ciki da raƙuman abdulmuttalib kakan Manzo allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya kasance cikin shugabannin garin a lokacin da abdulmuttalib ya sami labarin abraha ya kama rakumansa. sai ya je wajensa ya nemi a bashi raƙumansa a nan sai abraha ya yi mamaki me yasa shugaban wannan garin zai nemi a bashi raƙumansa bayan ya san cewa na zo ne na rusa ka'aba wanda ya fi komai daraja a rayuwarsu sai ya ce wa abdulmuttalib darajarka ta faɗi a wajena ta yaya zan zo da nufin rusa a ɗakin ka'aba amma kai kana neman raƙumanka daga wajena sai abdulmuttalib ya ba shi amsa da cewa raƙuma nawa ne amma ɗaki yana da ubangiji mai kare shi daga nan sai abraha ya mayar masa da raƙumansa ya kuma kori giwaye don rusa ɗakin kaba amma sanda suka isa sai babbar giwar ta ƙi zuwa kusa da ɗakin ba abin da ba su yi da ita ba ta ƙi gusawa ana cikin wannan halin ne sai ga tsuntsaye sun yi wa rundunar abraha ga jimare suka rufe su suka yi ta jifan su da ƙananan duwatsu wanda suka kashe rundunar gaba ɗaya da duwatsu guda uku uku tare da kowanne daga cikinsu ɗaya a baki biyu kuma a ƙafafuwa kamar yadda allah ya ambace su a cikin alkur'ani suka mai da rundunar abraha kamar karmami wanda dabbobi suka cinye suka bari don girman wannan al'amarin allah ya kawo ƙisarsa a cikin alkur'ani mai girma don tunatar da mutanen makka kan yadda allah ya kare su daga sharrin abraha da rundunarsa sai kuma tunatarwa ta biyu ita ce a cikin shekarar ce ko kuma kwanakin da hakan ya faru ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan waƙiyar ta auku a daidai wani lokaci mai muhimmanci a rayuwar bil'adama lokacin haihuwar fiyayyen halittu don haka Allah ta'ala yana cewa cikin alkur'ani mai girma bayan basmala ashe baka gani yadda ubangijinka ya aikata da ma'abuta giwaye ba ashe bai sanya kaidinsu a cikin bata ba kuma ya sako wasu tsuntsaye jama'a-jama'a a kansu ba suna jifar su da wasu duwatsu na yumbun wuta sa'annan ya sanya su kamar karmami wanda aka cinye don haka allah ta'ala ya yi nufin kare ɗakin ka'aba mai alfarma wanda kamar yadda ya ambace shi a cikin wasu ayoyi qur'ani mai girma shine gida na farko wanda aka gina wa mutane amma darussan da za mu ɗauka a cikin wannan kissar sun hada da darajar ɗakin kaba a wajen allah da kuma musulmi na biyu kuma shekarar haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ce mai muhimmanci a rayuwar bil'adama muhimmancin wancan shekaran ya kai ga allah subhanahu ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma wanda musulmi za su yi ta karatunsa har duniya ta naɗe sannan na hudu addinin allah guda ne kamar yadda annabi adam salam ya fara sanya harsashin ɗakin kaba sannan annabi ibrahim a.s. da ɗansa ismail a.s. suka sake ta da ginshikansa hakanan allah ta'ala ya sanya manzon allah manzon karshe sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da ibadar ayyukan hajji da umra a wannan ɗakin har duniya ta naɗe da fatan masu saurare sun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu dasa sai wata fitowa idan allah ya kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. shirin radio hausa voh da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan ga likitoci masu kulawa da lahiyar. Tomarilla a ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari. Wato taba sigari wanda kuma aka yi mata lakabi da sunan tobacco. ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wanzu shanta ake a isa. bayan an kowanne ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wanda shi ke samar da hayakin da sigarar da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kaɗai ba ne akwai abubuwa da dama barkatai masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyi abu da ya kira a jini ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su da kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa in ka ɗauki farar riga ta su sigari a kai za ka ga biki to wannan ya daga cikin taɗin da suke shiga jikin mutum an daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu Sai daga cikin manya-manyan illan kan jari kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar hukuku ya zama na cewa ba ya iya buɗewa yayin da mutum yake numfasawa to a kan samu ciwuka kamar su irin fasila wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan ke na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hatta ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam hassan wato ɗaya eh, misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illan da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zauna a cikin shi fiye da wanda ma yake shan taba. su ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zura a cikin hayakin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba yayansu suna cikin su iyaye kan su active smokers kenan su masu sha taba da sannan da kuma himman su active smokers kenan mutum shi ne mutum sha taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da eh, waya yaro yana cikin ɗaki so su ne fasin su kuma tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya taba ba ne wani lokaci kan illa kai da masu mashan taba so da active smoking wato eh, himmataccen shan taba da fatan smoking da shan tabar da ya zama da zazzabin ya shiga saboda lura kusan suna da illa kuma sosai sosai saboda abin da ka iya samun babba da lalace huhu da manufa shi ma yaro zai iya samun saboda wanda bai yana cikin wannan yanayi na shi ta haƙi da iyayen shi ke taba. Dakta ko akwai wani bambanci a ilolin da taba sigari ke haifarwa tsakanin mace da kuma namiji? Mace da namiji kusan ɗaya ne musamman ba ta da akwai kusan da yadda aikin su. To amma bambancin ka yanzu babban muhimmanci bambanci da ke zuwa shi ne yayin da mace ke da ciki. Idan tana da ciki shan taba nan yakan don kwafe a fitowar sirrin suran yaro da aikin shi. so da dama aka samu yayi a sa yara su haɗe su a bajjame a bajjame ba su da kumari su samu larurori da dama ba ya fi shi sa ka ba kasashen da suka waye kamar su amurka za ga kowar kwanan ba ana rubuta a kashe cewa babbar mai ba da shawara na likitoci wato sojin general yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi a wasu kasashe kamar najeriya ba ba a sawa ba duk kasashen da aka waye kan yi ƙoƙari wannan so ba a so ta sha taba ko su na cikin masu shan taba a inda kansu saboda zai tasiri wa falafiyar su kaɗai ba har na ɗan tayi ne cikin wannan kenan. turukta game da batun shan taba sigari tsakanin mutane mun ga a wasu jihohi akan hana hakan ko ina aka kwana game da wannan batun a nan najeriya eh, kwarai da gaske akwai da aka yi kiyaye to a ban san yanzu ka abu wani lokaci ka san za a yi doka a fara ringide ringide daga baya kuma ka ga an wakar ban san hannun da ake ciki ba yanzu amma wurin taruwar jama'a akan lallai tsari wajen hana shan taba domin illan na da yawa gama ga marasa sha ma saboda suna cikin suna yin numfashi a cikin hayakin da masu shan taba suke busawa. wanda ke da daidai ya kan kan zaɓe babu da yawanci ka ma wani abu sai dai mutane su yi magana su kori mai shan taba in ya shigo cikin su in kuma aboki ne yana cikin ɗaki da yana hira to wannan sai dai hakuri ko kuma an yi samu mai karfin rai ce mana ya san abin da kake mu ma yana cikin da mu a to in ya ji haushi ba ga zai iya ba da hakuri kuma ya kare kiyaye gaba don haka mu gaskiya babu da wata gaban manufa a kan batun shan taba don kuma hukumar ndl e masu yaƙi da kwayar da shashai ba sa takurawa kamfanin shan taba hakika ba ba wasu tare da su ba sa kula to halin da muke cikin yi ne shan ba na jira shan zai ba wani ba wani ba wani a kwanan taron da ke nuna mutane illa abin da suke kusawa wannan kenan Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka bai azaba gobe To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. sabu Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita. a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Likita bokan turai da Na ce a likita bokan turai a da sosai. Zan likitoci badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha.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 Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa Radio BOS Jamhuriyar Musulunci ta ina muku fatan alkhairi da fatan an shiga dare lafiya. Eh, yau tsokaci na zan yi shi akan ƙasa makwabciyarmu Najeriya nake roko Allah subhanahu wa ta'ala wannan zaɓe da za a yi cikin ƙasar Najeriya Allah ya sa a yi shi lafiya a ƙari lafiya ina kira ga 'yan uwanmu 'yan Najeriya a duk gaya ma Allah subhanahu Allah ya zaɓa musu shugaba mai adalci Allah ya zaɓa musu shugaba wanda zai sani ciwon talakawa Allah ya kawo musu canji wannan ke da suka dami wannan kasashe na musulmi baki daya muna roko ga Allah ya ba mu shugabanni masu tausaya ma talakawansa kuma a kawo zama lafiya a cikin wannan kasa muna roko gare su kowa ya kai zuciya nesa incin ka ita ce ƙuri'arka yancin dan Najeriya ga zaben da za a yi jibi to shine yancin ka ƙuri'arka ka rike ƙuri'arka ita ce yancin ka kuma ita ce babban makamin ka kenan babu hada babu zagi zage-zage ba komi kawai ƙuri'a ka ka riƙe ka da kyau idan ka zo ranar zaɓe nan ne za ku gwada wanda kuke so ku daha masa baya wanda ba ku so ku yi watsi da shi insha Allah Allah ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake jamhuriyar Nijar garin sake jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Iran mai magana Hassan Lashi Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran can Bure ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da taron shugabannin afirka wanda yake wa kana a birnin addis ababa na ethiopia to muna kira ga shugabannin afirka kan wannan taro kusan karo na talatin da shida ya zama taron shanshayi tunda an shayin irin wannan tarurruka amma daga ƙarshe sai ka ga babu wani abin da talaka zai amfana da shi ko kuma talaka zai gani a kasa. kenan muna kira da shugaban afirka da allah da annabi wannan taro ya zama taro ne na samo ma afirka mahuta da ci gabanta da sauransu na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar sabon gari da magaramcin ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zahar dina filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana eh, ina mai kira ga 'yan uwana matasa da su guji ga harkar bangar siyasa a yi amfani da su wajen yin zagadiya ko caralho. ko sara suka ko ecomog da sauran yadda ake kiransu a wannan sassa na kasanmu musamman arewacin najeriya kuma mu tsaya mu jajirce mu ga cewar mun zaɓi shugabanni na gari allah ya zaɓa mana kuma shugabanni na gari kuma mu guji amfani da wajen ba mu kuɗi wajen siyan ƙuri'a mu tsaya mu zaɓi cancanta allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su ceto mu daga halin da take ciki mai magana zara dini filasiri jiyar lemu mazaunin akara a ƙasar ghana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da maganar Jamhuriyar Nijar. To mu muna masu fatan alheri ne Allah ubangiji ya sa a yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya. Kuma muna kira ga talakawa 'yan uwanmu ya kamata su yi karatun ta natsu idan zakulo shugabanni da wakilai wanda za su cire masu kitse a wuta da ma kawo ci gaban al'umma da ma kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu. da haka kuma muke kira ga 'yan takarkaru da su riƙa ba girman Allah in sun ɗauki alkawali a lokacin da suke neman ƙuri'un jama'a kuma an taimaka an zaɓe su to ya kamata su yi ƙoƙari su cika ma talakawa alkawalin da suka ɗauka wannan shine kaɗai zai sa in zaɓe ya zo na gaba za a yi rigai-rigai a zaɓi mutum don ya koma a kare ga mulki. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH. malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana gwani lawan ali game da zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i naku a to ba shakka kasanmu najeriya 'yan takarkaru kusan za a iya cewa an buga gangar siyasa kowanne dan takara su yake ko da halin kaka hai a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 to mu dai fatan mu allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda zai tabbatar mana da cikakkenci a kasanmu da bawa bangarorin harkokin ilimi da kulawa da kuma inganta rayuwar matasa na samun musu da aikin yi inganta ilimi ilimi da ruwan sha da hanyoyi baki daya da kuma al'ummar kasar ta samu abin da yake a cikin kasar ta ma'ana ta samu tattalin arzikin mutanen kasar su amfana da a dukiyar da take a cikin kasar ina kira kuma ga 'yan uwana matasa da su zaɓi wanda yake da kishin matasa sannan kuma wanda zai iya kawo wa kasar mu ci gaba mai ɗorewa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 daga karshe ga shirin duniyarmu a yau duniyarmu a yau Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shin a cikin sa mai kawo muku muhimman muhimman batutuwa suka shafi Iran da kuma duniya baki daya. inda muke muku fashin baki da kuma kawo muku ra'ayin masana da malamai game da abubuwa mabambanta da suka faru a faɗin duniya baki ɗaya musamman a makon da muke bita da fatan masu sun tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga abin da aka tanadar mana a bisa faifai. madalla ya zo mun shiga cikin kwale shirin a yau shirin namu a yau shirin namu zai muku fashin baki ne kan ziyarar shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kai kasar China a makon da ya gabata da babbar tawaga da ke mara masa baya inda ya ga takwaransa na kasar China kuma aka sanya hannu kan yarjejeniyoyi guda 25 kana kuma aka sake bitar yarjejeniyar da aka cimma matsaya a kai ta tsawon yin aiki tare tsakanin Iran da China na tsawon shekaru ashirin da biyar. Hakika wannan ziyara ta ɗau hankalin masana a duniya musamman ganin yadda yadda dangantaka take ƙara yin karfi tsakanin ƙasashen biyu a bangare daban-daban na tattalin arziki. A bangare guda kuma ta ƙara yin tsami tsakanin China musamman ma da kasar Amurka da wasu ƙasashen Turai. Akan wannan ne na tuntuɓi Dr. Tukur Abdulkadir shugaban tsangayar kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna ke tarayyar Najeriya domin jin ra'ayinsa inda ya tambaye shi ko me ya fashin bakin sa game da wannan ziyara shugaban kasar iran ibrahim ra'isa ya kai kasar china sai ka da baki ya ce wannan ziyara da shugaban kasar jamhuriyar musulunci ta iran ya yi abin yabawa ne kuma ina ganin kalubale ne ga irin yanayin yadda siyasar duniya take karkata musamman aka yi la'akari da yadda ƙasar amurka take ɗari-ɗari da haɗin kai da ke tsakanin manyan ƙasashen da take ta sha a radun sai ta gabayansu ƙasashe irin su ƙasar china jamhuriyar musulunci ta iran da kuma ainihin ƙasar rasha da sauran kananan kasashe waɗanda barazana da suke kallo ko kuma abubuwan da ta kira barazana ba su kai na abin da ta alakanta da waɗannan manyan kasashe guda uku ba kuma manuniya ce ga amfanin da ke tattare da haɗin kan da ke da fa'ida da ke tattare da shigan da ƙasar iran ta yi na ƙungiyar haɗin kai ta shanghai da kuma ƙoƙarin da take na ta shiga ƙungiya na brics wanda ya shafi kasar ya ƙunshi ƙasar afirka ta kudu india da brazil da china ah, saboda haka ina ganin da rasha wannan ba karamin tasiri ne ba kuma abin da ya kamata sauran kasashe ko shugabannin kasashen da ba su yarda yancinsu ya zama raunanan ne a fuskar mamaya da danniyar amurka da zaluncin ta ba to ya zama wajibi sauran kasashe su yi koyi da wannan kokari da ake musamman aka yi la'akari da cewa tun a baya kasar iran ta sanya hannu a yarjejeniya ta shekara 25 wajen tunkara wasu matsaloli na ci gaba na zamani wanda sakamakon takunkumin da ainihin amurka da kawayenta suka sa mata yakan yi wa al'amarin na kasu duk da ta yi kokari matuka a sauran bangarori na rayuwa in mutane in ba mu manta ba kasashe irin namu ba su fuskanci kalubalen da iran take fuskanta ko kuma ta fuskanta ba amma ina ganin najeriya kwata kwata kila eh, wutar lantarki na migawar kusan dubu bakwai ake magana ko dubu goma tsanani amma wanda ake amfani da shi ma bai wuce dubu hudu ba amma kasar iran ah, kusan tana samun wutar lantarki na migawar kusan sama da dubu tamanin wanda ina ganin cewa wannan kukan kuciya ne ga sauran kasashe masu tasowa musamman afirka da kuma waɗanda suke ganin cewa sai sun zama karnukan farautan amurka da yammacin turai ne za su iya samun ci gaba a kasashensu. su karshe wani irin alfanu iran za ta samu a irin yajin da ta kulla da ƙasar china musamman ta yin aiki tare na tsawon shekaru 25 a ƙasar iran za ta amfana musamman tun da dama akwai yarjejeniya na shekara 25 akwai wasu ayyuka na zamantakewa waɗanda na ci gaba na zamani wanda ƙaƙaba mata takunkuman da aka yi ya yi na ƙasu duk da tana matukar ƙoƙari amma ya yi na ƙasu akwai abubuwan da ake bukata duk yadda kake duk ci gaban ƙasa to akwai abubuwan da kake wata ƙasa za ta bukata daga wata ƙasa tsarin zamantakewa na duniya kenan bayan da za a ce ka wadati da komai sannan aka la'akari da su kansu waɗannan ƙasashen masu danniya musamman yammacin turai karkashin jagorancin amurka ai yau kusan da bazar china suke rawa in aka yi la'akari da yadda ma'aikatu ko kuma ainihin abubuwan kere-kere da ake kawowa daga ƙasar china suka mamaye kasuwannin turai da kuma amurka har da kuma canada saboda haka wannan zai taimaka wajen karya lagon ainihin Ah, wannan takunkumi da aka sama iran musamman ta harkar cinikinta na maganar iskan gas da kuma man fetur sannan kuma zai kara taimakawa tunda a yanzu akwai yarjejeniya da fahimta da aka samu wanda ba ma da kasar iran kawai ba na amfani da kudin kasar china da kuma kudin kasar rasha a wajen mu'amala saboda haka wannan zai kara taimakawa kasar iran wajen fita daga sharri da ainihin ah, matsalar da ke tattare da takunkuman da aka sa duk da tana matukar kokari amma dai akwai na na kasu da yawa da ya yi misali akan abin da ya shafi harkar ci gaba na harkar tashan jirgin sama na zamani jiragen sama na zamani da sauransu wanda kowace kasa akwai abin da take bukata daga wata kasa wannan al'amari zai kara wannan yarjejeniya da kuma wannan ziyara da shugaban kasar iran ya kai da kuma la'akari da yarjejeniyar da tun kafin ya zama shugaban ƙasa aka sa mata hannu to yana ganin cewa wannan zai kara takaita matsalolin da sukan suke adaba ƙasar iran musamman wanda abin da suka shafi na zamantakewa na faɗi ɓangarori guda uku ɓangarorin abin da ya shafi sufuri na jiragen sama da sufuri na jiragen ƙasa waɗanda kowa ya sani ƙasar china ta yi ma kowace ƙasa musamman jiragen ƙasa a duniya tana samun kwangila a turai tana ballantana kuma sauran ƙasashe na yankuna na asiya ko afirka sannan kuma ƙasar iran bata idan har ya kasance cewa ƙasar china that za ta rika sayan kayayyakinta musamman iskar gas tunda tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi ko ina iskan gas da kuma man fetur to zai takaita illar da takunkumin da ake yi ma aka sa mata wajen sayarwa ma sauran kasashe kuma dukkan wani harkar kasuwanci kasar iran za ta iya tare da kasar china ba tare da la'akari da in muka kalli abin da ke faruwa a sauran kasashe na larabawa su da yake ba su yunkuri na su 'yantar da kansu ta wajen dogaro da kansu ai kashi kusan 99 cikin 100 su ma abin da ake kerawa a kasar china suke amfana da shi da sauransu saboda haka dama ce da iran take da shi wajen karfafa tsarin tattalin arzikinta da kuma kaucewa illar da takunkumin da ƙasa amurka ta kakaba mata. To a gaishe ka Dr. Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa a tsangayar kimiyyar siyasa da ke jami'ar jihar Kaduna a tarayyar Najeriya game da gudunmuwa da ka bayar. ta masu ware da fatan an amfana kuma an ji daɗin waɗannan bayanai da dakta ya yi. A nan zan jalin zamun shirin ganin lokacin da aka ɗirma da kawo jiki sai a tarbiyyar mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da wani sabon maudu'in na daban. amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to wwwtv 1ng a huta lafiya da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya